a yau attanin akwai malaminmu dr idris abdulaziz bauchi an shiga kotu a ran attanin 19 ga watan 6 2023 da aka je kotu shari'a court ta bauchi a alkali ya shigo don mi ya saurari kara amma alkali bai rule na kes ɗin ba bai saurari karar dr idris abdul aziz ba kamar yadda aka faɗa mana in sahal khabar malam idris ya je da lauyoyinsa su lauyoyi sun zo da hujjojinsu don su gabatar da hujjojinsu wa alƙalin da zai yin alƙalanci game da ishu ɗin dr idris aziz to suna karanta hujjojinsu kamar suna challenge in shi wane shi alƙalin to sai alƙalin ya fusata da ya fusata sai ce a kai malam idris gidan yari yanzu haka malam idris yana ɗaure a gidan yari na farko an ce shari'a kwace shari'a court ya kamata duk alƙalin da zai alƙalanci a shari'a court ya zamo ya shiga aji ba wai ya je ya karatu certificate ba a ya zauna ya goge zaure zaure ya goge ya goge shi ko saboda mi bai kamata ba shugaba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugaba bai halatta ga shugaba shugaba alkali kada ya hukunci alhalin yana cikin fushi idan kai ne alkali an zo ana shari'a sai aka fusata ka to abin da ya dace ka yi closing in wannan shari'a sai mi sai kami sai ka sauka saboda idan kace ce ka yi hukunci a cikin hushi to za ka yi hukuncin da wa tusbihu alama fa'altun nadimin to abba shi sai yanke mu malam idris saukuncin gidan yari to tambaya zuwa ga shi wannan alkali na farko shin malam idris shi ya yi laifi ko kuma lauyoyin sun kai laifi in ma abin sun kai laifi ne lauyoyi to don me za a kai malam idris gidan yari don in dai duniya da gaskiya don sannan idan za ku gane cewa akwai hannun gwamnati a cikin wannan ishu abinda ake ba mu labari ana shari'a an ji gwamna yana kai yana safa da barawa yana kai da komo a wajen kotu alkali ka sani wallahi in ba ka yi tsakani da Allah ba game da wannan kes in na Dr. Idris Abdul Azizi a nan duniya ran alƙiyama wallahi za ka yi larabci wallahi za ka yi bayani ba da Hausa ba da larabci duk wanda Allah ya ba duk wanda an ka ba alƙalanci wallahi zai tashi ran alƙiyama a daure wallahi adalcin shi shi zai kwance shi kada ka yi using the interest in wasu ka ƙin adalci za su barka wallahi su baro wallahi duk abin da za a baka in ma baka za a yi nan duniya nan za ka bari ne wallahi baka zuwa da shi lahira ka ji tsoron Allah ka yi kes ɗin tsakani da Allah in kuma sai ya an ka yi to sai mu ji don haka ba a yi adalci ba an ƙi yin ruling in case kuma wai a wa mutum hukuncin gidan yari kenan mi da walakin goro cikin miya to ku yi shari'a ku da malam idris nan duniya a je gaban allah adalin adalai sai ya hukunci. kawai abinda abba a so malam idris ya yi sallar idi kawai shine filanin a rai malam idris gidan yari saboda mi kada ya jagoranci sallar idi saboda dubban al'ummar jihar bauchi suke taruwa a sallar idin inda dr idris ke gabatarwa to shi ke kadan ma gwamnati gaba to taron na bada so to ai wallahi ko kashe malam idris kun kai wallahi akwai malam idrisoshi da yawa ground wallahi ba ku gane cewa malam idris na lallaba muku wallahi sai kun ɗauki sai kun kashe shi sannan za ku ga bala'in bala'an hasada mu ahlu sunna ba 'yan ta'adda ba ne addini bai yi mana tirenin ta'addanci ba sunnan annabi ta kimtsa mu masu kimtsi muke don inda ba masu kimci muke ba da matasan da jihar bauchi a halin sunna da wallahi sun je gidan yaron duk mu buge ta ya hito amma saboda malamanmu ba sa kira akan ta'addanci ba ma hada da gwamnati ba ma fito na fito da gwamnati daga cikin akida ta ahalin sunna wal jama'a ba a fito na fito da gwamnati to shi ya muna burki muka yi shiru amma dai ita gwamnati ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah gwamnati ki sani fa iya kake shekara hudu tun da ki hudu yanzu saura hudu in kika yi hudun nan ko kinki ko kin so za ki sauka to baki tsamba baki baki ganin yana iya yiwuwa wanda ke da interest da malam Idris Abdul Aziz ya canje ki ki mai hanta oba wani hali zaki kasancewa a wannan lokacin to haka ku ji tsoron Allah alƙali tun daga alƙali da kuma gwamnatin wallahi ku ji tsoron Allah wannan bawan Allah wallahi in kuka zalunce shi wallahi sai Allah ya kama ku mi Allah ya mala Idris kawai da ɗaya ya ce ba a neman taimakon kowa ga inda Allah ɗaya ake neman taimakonsa mi Allah ne mu ma dun muna wallahi duk a kama ba kai mu gidan yadi wallahi in mun shiga bala'i ba mu neman taimakon manzon Allah sai Allah manzon Allah don mi don shi annabin ya karantar da wa idasta'anta fasta'in billahi in za ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah annabin ya karantar da cewa ba a neman agaji gare shi sanadai ana neman agaji ne ga Allah to duk mutumin kirki salihin bawa bai neman taimakon kowa ga abin da Allah ɗaya ake neman taimakonsa don haka kai alkali magana ta gaskiya kana cikin turobul turobul ɗin da kake ciki shine ana cikin watan zulhijja kwanaki goma farko na watan zulhijja kwanaki ne wa'anda an ka bamu wa'anda suke cike da garaɓasa bonus za mu yi azumuka za mu kiyamun laili za mu daga hannuwan mu mu miƙa mu Allah ƙoƙon baran mu billahi lazi la ilaha illa huwa in muka yi haka wallahi da gwamnatin da alƙalin duk sai mun kai ku ƙasa bisnillahi ta'ala wallahi Allah azalimi ya ka talala ka wa azalimi kaga ga Allah ya baka dama ya baka mulki ya baka kuɗi ka karya malamin addini ina ka iya karya malamin addini tunda ba kai ka kulla shi ba ina kaka iya roshi gina da Allah ya yi gina malam idris abdul aziz Allah wallahi babu mai iya rushe malam idris in ba Allah da gina shi ba don haka a gama shari a mutu don haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan malamin Allah ka yi mai tsari da duk wani kairi da ake mishi Allah ka tsirar da shi daga cikin kowane kairi Allah ka amintar da shi daga duk wani abu da ake so a yi mishi Allah subhanahu wataala ka kare mana wannan malamin Allah ka tsare shi Allah duk waɗanda suke kulle kulle don a bayan wannan malamin Allah ka yi mu su in masu shirya ne Allah ka shirya da su in ba masu shirya bane Allah ka mana maganin su